radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da mu koma noma da kuma kide-kiden iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku je mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 27 ga watan Disamban shekarar ta 2023 wanda ya daidai da 13 ga watan Jumada Thani na shekara 1445 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan Disamban shekara ta 1945 aka kafa asusun lamuni na duniya wanda ake kira da imf a matsayin wani sashe na majalisar ɗinkin duniya duk da cewa dai manyan kasashen duniya masu karfin tattalin arziki ne suke juya duka na lamura waɗanda suka shafi wannan asusu ana gudanar da asusun ne dai bisa yawan jari wanda ƙasa take da shi a cikin asusun ƙasar amurka ce take da jari mafi yawa a cikin wannan asusun saboda haka ne ma fi kowa karfin faɗa a ji a cikin harkokin asusun babban aikin imf dai shine ba da kuɗaɗe bashi ga ƙasashe da suke mambobi hakanan kuma asusun yana daidaita farashin kuɗaɗe a duniya da kuma taimakawa kasashen duniya samun ci gaba a harkokinsu na tattalin arziki amma kasashen duniya masu karfin tattalin arziki sun mamaye ayyukan asusun inda suke bayar da bashi domin samun riba ta yadda suka yi amfani da hakan a matsayin makami na siyasa kan kasashen duniya a halin yanzu dai asusun ya zama wani babban makami a hannun manyan kasashen duniya musamman amurka wajen karya duk kasar da take buƙatar karyawa ta hanyar yin amfani da wannan asusu kamar yadda kuma sukan dabebe ƙasa tare da saka mata sharaɗa na abin da suke so ta aiwatar kafin asusun ya bata bashi da take bukata wanda kuma hakan yakan cutar da ƙasashe matuka misali daga cikin hakan shine har da sanya ƙasa ta kare darajar kuɗinta ko kuma ta janye tallafi akan wasu abubuwa wanda take sanya tallafi akan su domin 'yan ƙasa su samu sauƙi a rayuwarsu kamar man fetur ko wutar lantarki ko ruwan sha da makamantansu. su da ƙarshen masu saurare kun san cewa shekaru goma sha biyar da suka gabata a ranar irin ta yau wato 27 ga watan disamban shekarar 2007 tsohuwar firaministan kasar pakistan bina zirbuto ta rasa ranta a garin rawalpindi da ke arewa maso gabacin kasar pakistan wasu 'yan ta ne dai suka kai mata hari inda suka buɗe wata bindiga a kanta a lokacin take halarta wani taro yadda sa kashe ta tare da wasu mutane ashirin 'yan jam'iyyar ppp an haifi benazir butu a shekara ta 1953 a birnin karachi ta yi karatun jami'an harvard da ke amurka da oxford a ƙasar birtaniya ta dawo pakistan a shekara ta 1977 a lokacin mahaifinta zulfikar ali butu shine Minister ƙasar shekaru biyu bayan haka sojoji suka yi wa mahaifinta juyin mulki suka kuma kashe shi inda butu ta zama shugaban jam'iyyar ppp tana da shekara 26 sannan kuma ta zama firaministan ƙasar pakistan mace ta farko a shekara ta 1988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

madalla yanzu kuma ga mushtaba adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. labarin duniya da farko ga kanunsu. an zargi haramtacciyar kasar isra'ila sace gaɓoɓin jikin shahidai a gaza 'yan gwagwarmaya suna ci gaba da kashe sojojin mamaya a gaza gwamnan jihar filato ya sha alwashin yi wa iyalan mutane 100 da aka kashe adalci yanzu sai a ga zama domin aji cikakkun labarin ana zargin haramtacciyar kasar isra'ila da sace gabobin jikin shahidai a gaza hukumar take tafiyar da yankin gaza ta sanar da cewa sojojin haramtacciyar kasar isra'ilan suna satar gabobin jikin shahidai a arewacin yankin don haka ya zama wajibi da a kafa kwamitin bincike na ƙasa da ƙasa rahotanni daga asibitocin yankin gaza suna nuni da yadda sojojin mamai haramtacciyar kasar isra'ila suke sace gawakin shahidai da tafiya da su wasu wurare sannan su dawo da su daga baya. a jiya talata ma dai sojojin mamayar sun dawo da gawokin shahidai tamanin da suka ɗauke na wani lokaci mai tsawo majiyar hukumar yankin gaza ta ce bayan da aka bincika gawokin da 'yan mamayar suka dawo da su an ga sauye-sauye a jikinsu da hakan yake nuni da yadda aka yanke wasu sassa nasu da ake iya yin dashe bugu da ƙari sojojin mamayar kan tona kabarurrukan shahidai da yin awon gaba da gawakinsu manajan asibitin abu yusuf da ke rafa marwan alhamash ya ce majalisar ɗinkin duniya ce ta sanar da su cewa isra'ila ta dawo da gawakin shahidai tamanin da ta ɗauke na tsawon lokaci abu yusuf ya ƙada cewa wasu daga cikin gawakin shahidan an yanke su wasu kuma sun zagonye. 'yan gwagwarmaya suna ci gaba da kashe sojojin mamayar haramtaccen kasar isra'ila da safiyar yau laraba sojojin haramtaccen kasar isra'ila sun sanar da cewa wasu ƙarin sojoji uku nasu da suka hada da wani babban jami'i sun halaka a arewacin gaza sanarwar da sojojin mamayar suka fitatta ce baya ga waɗanda suka halakar da akwai wasu su 43 da suka jikkata tare daga cikinsu suna cikin matsanancin yanayi a jiya talata ma dai an kashe wasu sojojin mamayar biyar a gaza kamar yadda haramtaccen kasar isra'ilan ta sanar tun daga shiga cikin yankin gaza da 'yan mamaya suka yi an kashe sojoji 170 daga ranar 7 ga watan oktoba jimillar sojojin mamayar da suka halaka sun kai 498 kamar yadda sojojin suke ambatawa to kuna tare da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran gwamnatin jihar plateau ta sha alwashin yi wa iyalan mutane ɗari da aka kashe adalci gwamnan jihar plateau saleh mutfawang ya sha alwashin cewa za a hukunta waɗanda suka yi wa mutane ɗari kisan kiyashi a wani jawabi da gwamnan ya ce abin bakin ciki ne yadda a cikin kwanaki muka rasa rayuka da ba su ji ba su gani ba sanadiyar hare-hare da aka kai wa ƙananan hukumomin mango da bakos to abin da zan faɗa shine cewa ya isa haka ba zai yiwu a ci gaba da wannan aiki na rashin hankali ba babu wani dalili zai sa a yi hakan an fara kai harin ne dai a yankin bakos sannan ya watsu zuwa cikin barikin ladi da aka kashe mutane talatin kamar yadda shugaban karamar hukumar dan juma da kil ya bayyana manema labaru gwamnan jihar plateau ya soki jami'an tsaro saboda siyasar su ta ihu bayan hari maimakon a ce suna rigakafin hana afkuwar laifuka. an ɗauki shekaru masu yawa ana samun irin wannan kashe-kashen a jihar filato wanda yake da alaƙa da ƙoƙarin samun iko akan albarkatun ƙasa da rashin daidaito na raba dukiya a tsakanin 'yan ƙasa cikin adalci an yi kira da a rusa sakamakon zaben jamhuriyar demokuraɗiyar congo a wani taro da ƙungiyoyin farar hula jam'iyyun siyasa suka yi a birnin kinshasa sun buƙaci ganin an soke sakamakon zaben da aka yi a ranar 20 ga watan nan na disamba kakakin kungiyar gambiza ta filimbi citizen mino bufomi shi ne karanta sanarwar da a cike buƙaci ganin an yi watsi da sakamakon zaben na ranar 20 ga watan disamba saboda rashin cika ka'ida sanarwar ta zargi hukumar zaben ƙasar sani da cewa ta tsawaita lokacin yin zaɓen cikin ganganci da hakan ya saba doka su ma wakilan jam'iyyun adawa da dama sun bayyana rashin amincewarsu da sakamakon zaɓen wanda ake ci gaba da sanarwa da ya nuna shugaba mai ci felix tshisekedi shine yake kan gaba to ƙarshen labarin duniyar kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan namu koma noma tare da mushtaba adam mu koma noma Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi noma da kiwo to a yau da yadda allah za mu yi dubi ne akan taron ƙasa da ƙasa akan muhalli da aka yi a haɗaɗɗiyar daular larabawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a birnin dubai na haɗaɗɗiyar daular larabawa an yi taro dangane da muhalli na wannan shekara a tsakanin ranakun 30 ga watan nuwamba zuwa 12 ga disamba taro ne wanda majalisar ɗinkin duniya ta saba shiryawa wanda kuma yake mayar da hankali wajen tattauna ƙalubalen da ake fuskanta a wannan fage na yanayi da kuma tasirin da yake a cikin ɓangarori daban-daban na rayuwa kama daga kan kiwon lafiya noma kiwo lafiyar adama da ita kanta ƙwallon duniyar baki ɗaya to a tsawon wannan taro an ware ranaku daban-daban domin ayyana jigo na abubuwan da za a tattauna a cikinsu ranar goma ga disamba ita ce aka ware a matsayin ta tattauna batutuwa masu alaƙa da abinci noma kiwo da kuma ruwa muhimmiyar tattaunawar da aka yi a wannan rana ita ce yadda sauyin yanayi da ɗumamar duniya suke yin tasiri a cikin harka samar da abinci sannan kuma da sabbin hanyoyin yin noma a zamanance sai kuma da za a yi aiki a tsakanin hukumomi ƙungiyoyi da kuma su kansu manoma a cikin shekarun bayan nan babu wani fage da ya fita sirantuwa daga sauyin yanayi kamar yadda aka ishara da shi a wajen wannan taro da ya kai na noma da kiwo yanayi mai tsanani kamar fari ko ambaliyar ruwa hakanan kuma zafi mai tsanani da yake faruwa a wasu sassa na duniya duk suna daga cikin abubuwan da aka yi magana a kansu da yadda suke yin tasiri a kan harkar noma da samar da abinci kowane ɗaya daga cikin waɗannan yanayin yana da nashi tasirin a kan noma kiwo musamman ma dai a cikin nahiyarmu ta afirka a cikin shekarun bayan nan da akwai tasirin wannan sauyin yanayin da aka gani a tsakanin gabashi da kuma yammacin afirka an ɗauki shekaru a cikin gabashin afirka ana fama da fari farin kuma mai tsanani wanda sanadiyarsa ya zamanto an samar da wani irin yanayi da ba a san da shi ba a baya na tilastawa mutane yin hijira daga ƙauyukansu da karkararsu domin su nufi inda za su je su rayu su ci abinci wasu a baya manoma ne kama a ƙasar somaliya da wani sace na ƙasar kenya ko kuma makiyaya to amma farin da ya rika faruwa a cikin ƙasashensu a cikin shekarun bayan nan ya sa harkar noma da kiwo sun tsaya cak a somaliya wasu daga cikin makiyaya sun rasa ilahirin dabbobin da suke kiwo saboda duk sun mutu domin ruwa bai sauka ba balle hakki ya fito su kuma dabbobi su ci su rayu su samar da nono da zai riƙe waɗanda suke kiwonsu don haka sai zama makiyaya da dama sun koma suna rayuwa a sansanin 'yan hijira maimakon a da su suke samarwa da mutane abinci yanzu sun koma su ne waɗanda ake baiwa abinci abincin kuma na agaji a yammacin afirka kuwa mamakon ruwan sama ne rika sauka wanda rika haddasa ambaliya tasirinsa a kan harkar noma kuwa shine yadda a wasu yankunan da wasu kasashen na yammacin afirka ambaliyar ruwa kan tafi da lalata abincin da aka noma to a yayin wannan taro dai na ƙasar ta haɗaɗɗe dawar larabawa an fitar da wani bayani wanda ya kunshi cewa mun yarda da cewa sauyin yanayi yana da tasirin da ba a taɓa ganin irinsa ba a cikin shekarun bayan nan da hakan yake barazana akan yadda yanayin zai iya jurewa wajen kare tsarin samar da abinci musamman ma dai a cikin kasashe masu rauni kuma zai kawo cikas a faɗan da ake yi da yin wadda ake fama da ita a duniya a nan muna jaddada cewa da akwai buƙatar yin aiki sannu a hankali wanda zai zama da dawwamamme domin samar da wadataccen abinci a kuma tabbatar da cewa duk wani mabukaci a duniya ya samu wannan abincin da ake nomawa har ila yau wani sashe na sanarwar ya kunshi cewa noma sana'a ce ta mutanen da yawan su ya kai biloyi da suka kunshi ƙanana da manyan manoma da masunta da makiyaya da duk masu aiki domin wadata duniya da abinci a dalilin haka da akwai buƙatar yin aiki tare a tsakanin dukkanin masu sana'a da maslaha iri ɗaya ta samar da abinci musamman ma dai a cikin ƙasashe masu tasowa fagagen da ya zama wajibi a yi aiki tare sun haɗa cibiyoyin kuɗi da masu zuba hannun jari sai 'yan kasuwa da kuma ƙungiyoyin fararen hula to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin yana da ƙwararren lokaci kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ko muna ta ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum to masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kiɗe iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri na dashin sai kawo muku wake-wake da kide-kide daban-daban da aka yi a nan kasar iran a yau shirin na mai gato muku abdulgafar muhammad zade ne domin jin irin waƙar da ta mana da fatan masu zama kuma za su ji daɗinta تو یا زامن آهو من مستم و حیران تو یا زامن آهو مدهوش و پریشان تو یا زامن آهو مدهوش و پریشان تو یا زامن آهو سیاد ز شرم تو ز سید است و امان خواه سیاد ز شرم تو ز سید است و امان خواه شوریست به میدان تو یا زامن آهو شوریست به میدان تو یا زامن آهو منی ای نور جهان تاب الهی من موسی امران تو یا زامن آهو لبریز غم و دردم و رنجورم و دارم امید به درمان تو یا زامن آهو به پناه تو امانم دهد از درد آیم به پناه تو امانم دهد از درد جان داروی ایمان تو یا زامن آهو جان داروی ایمان تو یا زامن آهو یک لحظه بده رخصت دیدار که باشم یک عمر سناخانه تو یا زامن آهو یک عمر سناخانه تو یا زامن آهو an gaishe ka fara muhammad zadi a cikin wannan wakar ka yara mana da fata masu san amfana kuma ta kayatar da su a nan zan ja linzamin shirin gan lokacin a mu a tare mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke sabuwar wakar amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa shi ne kammala ni da na jagoranci nake cewa ku zaman lafiya sai dai kada a manta za a iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryenmu a shafin yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya. چون سایه دور از روی تو افتاده ام در کوی تو چون سایه دور از روی تو افتاده ام در کوی تو چشم امیدم سوی تو وای از امید باطلم چشم امیدم سوی masu sauraro duka-duka kuma da wanda muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan lakai mu za ku sake jin mu ɗauki da su sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwan da kuka ji muryoyin su tare yake cewa mu yi ni lafiya wasu alaikum rahmatullahi wa barakatu.